Sashen Hausa na Rediyo Elwa Jos Nigeria ke gabatar muku da wannan shiri mai ƙayatarwa wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki ta TTD ta ɗauki nauyin gabatar muku. Sai ku zauna a natsa ku saurari shirinmu na yau, Ubangiji ya yi mana jagora. Amin. idan na fara in na fara sunan Allah. Na ce, idan na fara bismillah rabbana na fara sai na fara sunan Allah. In fara sunan Allah ba mutum ba sai dai Allah. rana koma gabar da sauran aiki. Rana koma gabar da sauran aiki. Rana na faduwa jiko na tashi, na riga na saba. Jama'a sauraron sauraronmu, barkamu da wannan lokaci, barkanmu kuma da sake saduwa a wannan fili namu. filin nan ne wanda muke nazari cikin maganar Ubangiji Allah. Domin yawa Ubangiji Allah godiya domin wannan kyakkyawan zarafi da kuma dama da ya sake famu. To, kamar kullum kafin mu ci gaba, ba za mu fasa gode maku ba masu sauraronmu, domin haƙiƙanin gaskiya kuna yi wa kanku ajiya a bankin sama. Ubangiji Allah ya ci gaba da yi muku sakayya ta alheri. muna gode muku kwarai da gaske Ubangiji Allah ya albarkace ku baki ɗaya. Kafin ma mu ci gaba da wannan nazari, bari mu karanto sunayen wasu masu sauraronmu, waɗanda saƙonninsu ya iso zuwa gare mu, musamman na taimako, muna godiya. Akwai shi gwamna Timoti, mun ga saƙonka, Ubangiji Allah ya sa albarka. Akwai wani mai sauraron mu kuma daga kuja Abuja ya turo mana da Naira dubu goma sha biyu na shekara kenan amma kuma babu sunansa, amma Allah ya riga ya ya san Allah kuma ya saka maka da alheri. Sai Mr. John Umar, kai ma muna godiya da saƙonka. Sai Mr. Alade Patrick, muna godiya domin kai ma kana ɗaya daga cikin masu ƙoƙarin tallafawa aikin bishara ta rediyo. Sai kuma malama Lidiya Kusa mai kuɗi, to muna godiya, mun ga saƙonki, Ubangiji Allah ya saka da alheri. Sai kuma Mr. Ibrahim Aliyu, kai ma kana ɗaya daga cikin waɗanda ba su gajiyawa. Ubangiji Allah ya sa maka albarka. Sai Malam Nuhu Joshua da kuma Malam Sama'ila Dele, duka kuma na yi muku godiya ƙwarai da gaske Ubangiji Allah ya sa maku albarkasa. Rediyo Yalwa na miƙa gaisuwa zuwa ga waɗannan masu saurare, Malama Maryamu Garba na Dada. Eku eh wannan batu malumfashi da malama Saratu tumani ita ma a ekuwa eh nan batu malumfashi sai malam Bello ɗan Asabe, shi ma a ekuwa eh nan batu malumfashi sai kuma malam Sallau Musa, Baba mai gaskiya kamar littafi dukan kuma na godiya daga ekuwa nan batu malumfashi. Ubangiji Allah ya albarkace ku. sai kuma shi rauren Ayuba Dogo daga Tsiga DCC muna godiya ƙwarai da gasken gaske. Sai kuma Malama Lami Yusuf ikuwa unguwar ɗan birni Tsiga, da kuma Malam Garba Shehu, da Malam Ya'u Ayuba, dukansu daga ikuwa unguwar ɗan birni Tsiga, muna yi maku godiya, saƙonninku kuma sun iso zuwa gare mu. A ƙarshe, sai Malam Muhammad Abubakar Katsina mazaunin Samunaka, ya ce, Ina tare da ku, ni musulmi ne kuma gaskiya na son ku aiko mani da littafi mai tsarki. Malam Muhammad Abubakar Katsina mun gode ƙwarai, littafin nan ma yana tare da shugabanni, amma kuma suna ƙoƙarin samun ka abin baya shiga don haka in ka ji wannan shiri. sai ka sake tuntuɓan mu za mu sanar da kai inda za ka same shi. To muna godiya ƙwarai da gaske. Bari mu yi addu'a kafin mu ci gaba da wannan nazari namu. Mai tsarki mai gaskiya lamu mai iko duka, girma da yabo daraja da tsarki sun tabbata naka ne har abada. Mun gode maka domin wannan kyakkyawan zarafi. da kuma dama da ka ba mu inda za mu ci gaba da nazari cikin maganarka. mun kuma gode ma domin sauraron sauraronmu. Muna roƙo ka sa masa albarka ka yayin da suke haɗa hannu da mu, domin yin aikin bishara ta rediyo. Ya Ubangiji Allah kada ka gajishe su, muna tunawa da a cikinsu ma akwai waɗanda suke, mazajensu sun rasu, Ubangiji ka yi musu ta'aziya, ka kuma ci gaba da zama miji a gare su. bukatunsu na jiki da na ruhaniya Allah kai ka biya. Muna roƙonka domin yanayin da ƙasanmu ko duniya ta samu kanta, wannan cuta ta coronavirus mai kawo wa rayuwa barazana. Ubangiji mun gode domin mun sani babu abin da ya fi ƙarfinka, muna roƙon taimakonka, muna roƙon gudunmuwaka. kai wa duniya alheri Ubangiji idan baka gafarta mana ba haƙiƙa hallaka za mu yi, muna roƙon gafara daga gare ka, ka tsarkake mu daga dukkan rashin adalcinmu, gama haƙiƙa mun yi rayuwa wadda ba ta yi maka daidai ba. Ubangiji mun gode domin ka tunasar da mu kai ne Ubangiji Allah, ka kuma sa ya mai tsarki mai iko, mu ci gaba da tsayawa a gare ka, ka yi mana maganin wannan damuwa, ka kuma sa mana albarkaka, cikin sunan Ubangijinmu Yesu almasihu mai cetonmu. Amin. To, masauraranmu za mu ci gaba da nazarinmu yau a cikin littafi, kamar yadda mana alkawari, littafi na fari na tarihi, ko kuma tsohon Hausa, ana kiran shi labarbaru. A cikin wannan, za mu fara da littafin tarihi na fari, ko littafin labarbaru na fari. Za mu karanta. Sura ta fari Aya ta fari zuwa inda za mu tsaya, amma nazarinmu zai kai har Sura ta takwas. Adamu ya haifi Shitu, Shitu ya haifi Enoch, Enoch ya haifi Kenan, Kenan ya haifi Mahalal, Mahalal ya haifi Yared, Yared ya haifi Anuhu, Anuhu ya haifi Metusala, Metusala ya haifi Lamek, Lamega ya haifi Nuhu, Nuhu ya haifi Shem da Ham da Yafet, ’ya'yan Yafet maza kenan, goma da Magog, da Madai da Yawan, da Tubal, da Meshek da Taris, ’ya'yan goma maza su ne Askenath, da Ribas, da Togarma, ’ya'yan yawan maza. su ne Elias, da, tam, da Tashish, da kimit, da Radinim, ’ya'yan Ham maza su ne Kush, da Mizraim, da Put, da Kan'ana, ’ya'yan Kush maza su ne Seba da Hawila, da Shafta, da Ra'ama, da Raftika. ’ya'yan Raman maza su ne Sheba da Dedan kushi ne mahaifin lamarudu, wanda shi ne ya fara ƙasaita a duniya. Mizrayim shi ne mahaifin jama'ar Lauda, da Anakawa, da, la, da Lehabawa da Naftuhawa, da Fatrusawa da Kashulawa, tushen Filistiyawa kenan. da Kaftorawa, Kan'ana shi ne mahaifin Saidon ɗan farinsa da Het, da Yebusiyawa da Amoriyawa, da Girgashiyawa da Hawayawa, da Arkiyawa da Siniyawa, da Arwadiyawa da Zemariyawa, da Hamatiyawa. Zuriya Shem ’ya'yan Shem maza, su ne Elam da Ashur. da Ab, da Arfaksha da Lut, da Aram, da Uz da Hul da Getam da, da, da Meshek. bari mu tsaya nan Ubangiji Allah ya ƙara wa maganarsa albarka. Amin. To yau a cikin littafin nan na labarbaru, za mu fara da duba gabatarwa. Abu na fari game da littafin nan na labarbaru shi ne, yana tunasar da mu, yana kuma nuna mana tarihi wanda ya faru tun daga Adamu, ya taho har zuwa Nuhu, ya gangaro zuwa zuriyar ’ya'yan Nuhu, wanda mun sani akwai Shem da Ham da Yafet, daga wannan zuriya ne, duniya ta ci gaba da riɓanɓanya. har zuwa inda aka sami Ibrahim Allah ya kira shi daga Ur na Chaldiyawa, ya kuma ci gaba da amsa kiran Ubangiji Allah. Ibrahim ya ci gaba da sauraron Ubangiji Allah, aka fito da shi daga ƙasarsa zuwa inda bai sani ba, Ubangiji Allah kuma ya faɗa masa cewa, na zaɓe ka domin ka zama sanadin albarka ga duniya, kuma zuriyarka za ta zama sanadin albarka ga kowa. Ibrahim ya daɗe yana duban alkawarin nan na Allah yana ta shi a cikin zuciyarsa, yaya Ubangiji Allah zai yi min wannan gashi na tsufa kuma ba ni da ɗa, haka Ubangiji Allah ya ci gaba tare da Ibrahim. a lokacin jira da saurare, matarsa Saratu, ai, ta ba shi wata shawara wadda yau ta zama sanadin damuwa ga duniya, ta ce masa, Ya yiwu ba ta wuri na Ubangiji Allah zai cika alkawarin nan ba don haka ka ɗauki baranyata, ya kuma ɗauki ta ta haifa masa ɗa namiji, shi ne Isma'ilu, wanda shi ne ya zama tushen larabawa. amma Ubangiji Allah ya gaya masa cewa ba da Isma'il zan yi alkawari ba, da mataka Saratu, wadda cikin tsufanta, na yi shiri in albarkace ta da ɗa, amma ga Isma'ilu, wannan ba zai zama cikin alkawari ba domin ɗan bawa ba za ya zama ɗa na alkawari ba, wannan fa, ya sa Ubangiji Allah ya yi magana game da Isma'ilu. halinsa zai zama kamar na jakin jeji, zai zama magaftaka da ’yan uwansa, hannunsa gaba da kowa. Ai, ko ba gaya mana ba yau in muka dubi duniya da abin da ke faruwa lallai maganar Allah ta tabbata. Bayan wannan, Ubangiji Allah ya ziyarce ta, ta kuma haifi ɗa aka sa masa suna Ishaku. Daga cikin zuriyar Ishaku aka samu ’ya'ya maza guda biyu, akwai Yakubu, wanda shi ne ya kamata ya zama ƙarami, da kuma Isuwa wanda shi ne babba. Isuwa ya yi rayuwa, amma saboda yunwa ya sayar da gadansa na ɗan fari, daga bisani kuma, Yakubu ya karɓa albarkar da ya kamata Isuwa ya samu, wannan fa. ya sa Yakubu ya gudu. Yakubu ya gudu zuwa Haran, fadan Haran, domin can ya zauna a wurin ’yan uwan kakansa. Mun iya ganewa, zuriyar Isma'ilu da ke turawa, su ’ya'yan Ibrahim ne maza. wanda mun sani ’ya'yan Ibrahim maza Ishaku ne da Isma'ilu, to a ciki sai muka iya gani, Isma'ila ya zama uban larabawa da kuma shi ma zuriya goma sha biyu, sai kuma, Ubangiji Allah ya albarkaci, Ishaku da ’ya'ya biyu, wanda a ciki aka ɗauki Yakubu, domin cika wannan alkawari na Ubangiji Allah a gare shi. Allah kuma ya ba Yakubu ’ya'ya maza goma sha biyu, wanda su ne suka haɗu aka kira zuriyar Isra'ila. Waɗannan ’ya'ya, Ubangiji Allah ya albarkaci Yakubu da su, domin ya cika alkawarinsa, wanda ya rigaya ya yi wa Ibrahim lokaci da ya wuce, kuma duk da haka, Ubangiji Allah ya ci gaba da cika wannan alkawari, Allah ya ba Yakubu ’ya'ya goma sha biyu a cikin ’ya'yan Isra'ila, sai muka gani akwai Ru'ubainu da Saminu, da Lawi da Yahuda, da Isaka da Zabaluna, da Dan da Yusuf, da Bilyaminu da Naftali, akwai kuma Gad. da Ashiru. A ciki, Ubangiji Allah ya zaɓi zuriyar Yahuza domin su zama waɗanda yake su domin cika abubuwa da yawa tsakanin shi da bani Isra'ila. Allah kuma ya ci gaba da cika wannan alkawari. har zuwa lokacin da Ubangiji Allah ya ci gaba da albarkatar bani Isra'ila. ’Yan uwan Yusuf, saboda damuwa, sai suka sayar da shi ga Masarawa, a can ne ya tafi Masar ya yi zaman bauta, sakamakon mafarki, wanda yake nuna cewa wata rana da babansa da mamansa da kuma ’yan uwansa za su lissina mai. wannan fa, sai yadda shi da suka yi a Masar ita ce ta cika wannan tabbaci, domin Allah ya sa aka yi yunwa a ƙasar Kan'ana, garin neman abinci, can suka iske Yusuf ya zama mai mulki a ƙasar Masar, amma fa, kafin Yusuf ya zama mai mulki ya sha wahala a ƙasar Masar, sakamako. wanda ya samu kanshi na matar Fotifa ta yi mashi shari, aka kai shi kurkuku, a can ne ma ya zama shugaban ’yan kurkuku, a cikin kurkukun nan ma Ubangiji yana tare da shi, har a ƙarshe, Allah ya fitar da shi, sakamakon abin da Allah ya riga ya shirya zai tabbata a gare shi. Bayan wannan, ’ya'yan Isra'ila da suka yi zama Allah ya mori Musa, domin ya fitar da su daga ƙasar Masar. sai suka yi tafiya zuwa ƙasa alkawari. Da suka shiga ƙasa alkawari, ainan ma sun ci gaba da yi wa Ubangiji Allah tawaye, har ma a ƙarshe, suka ce wa Ubangiji mu mun gaji da Ubangiji a matsayin sarki, sai suka ce suna buƙatar sarki. Da Sama'ila ya damu ƙwarai da irin abin da suka yi, amma sai muka iya ganewa cewa Ubangiji Allah ya nuna wa Sama'ila ka ba su sarki kamar yadda suka bukata, na nefa aka ba su sarki Sol, shi ne sarkin Isra'ila na fari, bayan Sol sai ga sarki Dauda, bayan sarki Dauda kuma sai ga Suleimanu, Suleimanu shi ne sarki na uku wanda ya mulki Isra'ila da yahuza a dunkule, bayan kuma rasuwarsa, sai ga damuwa. Damuwa kuwa ita ce jama'a sun nema, a sauƙaƙa musu wahala wadda Sulemani ya ɗora masu, sai suka zo, wurin Rahobom ɗansa, da shawara cewa babanka ya nawaita mana. kai kuma muna so ka sauƙaƙa mana, sai ya kira dattawa. Dattawa kuwa suka ce, Ka ji kukan jama'a ka sauƙaƙa masu, amma bayan wannan, sai je ya kira matasa ’yan uwansa, kira matasa ’yan uwansa nan sai suka ce masa ka ƙara wahalar da jama'a, idan babanka ya yi bugu da bulala kai ka haɗa da kunama, wannan fa. ta zama ita ce shawarar da Rahobom ya ɗauka. A ƙarshe zuriya goma suka yi tawaye aka samu rabuwan mulki biyu. Zuriya goma nan sai suka ware kansu daga zuriya biyu ta Isra'ila, wato Yahuza da Bilyaminu. Sauran goman kuma, sai Yerobom ya jagorance su, ya zama sarki. suka ci gaba da yi wa Ubangiji Allah ta waye. sai muka iya ganewa, Ubangiji Allah yana sane da dukan abin da bani Isra'ila suke yi, sakamakon wannan, Ubangiji Allah ya juya masu baya. Zuriya goma, ai, sai mafi yawancin sarakunansu suka ci gaba da aikata mugunta, ba su iya tsayawa. sun cika abin da Ubangiji Allah ya ba su ba, wannan fa, ya sa Ubangiji Allah ya sayar da su, sai suka zama bayi, aka kuma wahalshe su. Domin iya ganewa, Ubangiji Allah cikin shirinsa, ƙosar da bani Isra'ila suka baro ƙasar Masar, Allah ya yi musu alkawari, ya kuma ba su firistoci. ya kuma taimake su domin su ci gaba da yin zamanta da shi, amma cikin tafiya suka ci gaba da yi wa Ubangiji Allah tawaye. Allah ya zaɓi Zuriya Haruna, domin su zama firistoci, suka kuma zauna a matsayin firistoci na Ubangiji Allah, amma kuma, banin Isra'ila ba su fasa yin zunubi ba. Ubangiji Allah kuma ya riga ya iya sayar da su, domin rayuwarsu ta zama babban rayuwa, rayuwa wadda take ta juyawa Ubangiji Allah baya ce. Sai muka iya ganewa, Ubangiji Allah ya albarkaci Isra'ila, albarkatan nan da ya yi musu kuwa, zuriya ’ya'yan Yakubu goma sha biyun nan. Allah ya ce za su zama albarka ga mai albarkata su, za kuma su zama la'ana ga mai la'anta su, sai kuma muka iya ganewa, Ubangiji Allah ya zaɓi wannan zuriya ta Yakubu goma sha biyu, domin ya ci gaba da aiko da annabawansa, haka suka ci gaba, kuma mun ga yadda, kowace zuriya idan ka karanta tarihi Sura ɗaya. har zuwa Sura ta takwas, za ka ga bayani dalla-dalla game da kowace zuriya, da kuma irin yadda, Ubangiji Allah ya sa wa kowace albarka da kuma yadda za ta kasance, Ɗanwana, Allah mai kyakkyawan shiri ne, Allah kuma yana cika nasa nufi a lokacin da ya so. don haka idan za mu dubi littattafan tarihi guda huɗu, kama mu ce Ezra, da Nehemiah, da kuma tarihi na ɗaya da na biyu, idan muka haɗa su za mu gani, Ubangiji Allah ya yi magana ga bani Isra'ila, tun daga Adamu, zuwa haɗaɗɗen mulki da kuma yadda suka tafi Babila zaman talala. da kuma yadda Allah ya dawo da Yahuza, da yadda aka gina haikali, a Urushalima da kuma tabbatar da dokokin Musa, amma za mu iya fahimta, za kuma iya ganewa cewa babban saƙon Ubangiji a cikin littafin tarihi ko labarbaru shi ne, shi Allah kansa adalin mai hukunci ne, kuma ba za ya taɓa ya watsar da mutanensa ba, shi sa. za mu ci gaba da gani, a ciki akwai kan magana daban-daban, akwai faɗuwa, akwai hukunci, akwai fansa, wanda mun iya gani, in mun koma tun daga farawa har zuwa littafin tarihi ta fari za mu ga waɗannan kan magana, mun ga yadda Ubangiji Allah ya ciccika su. Littafin tarihi na farko. ya zama littafi ne, wanda ike domin ni da kai, mu iya ganewa da tarihin Ubangiji Allah da jama'asa, tun daga Adamu zuwa Sarki Sol, mun ga wannan a cikin ayoyi goma na fari, kuma wannan mu iya ganewa. Ubangiji Allah ya nuna wa bani Isra'ila shirinsa idan suka yi biyayya za su ci roman ƙasa kamar yadda annabi Ishaya ya faɗa in kuma suka yi tawaye za su hallaka. Haka ne suka zama bayi a ƙasar Babila. Allah mai cika alkawari ya kuma ci gaba da cika alkawarinsa inda ya dawo da su, ya kuma kafa su, amma mun iya ganewa in muka dubi baya can, za mu iya gani daga fitowarsu daga ƙasar Masar, Musa ya jagorance su, ya kuma ba su shari'a, suka yi tawaye da bautawa ɗan maraƙi, Musa ya yi fushi, har ma ya lalata abin da suke bautawa da waɗannan allunan duwatsu da Allah ya bashi. Musa ya sake komawa, wurin Ubangiji Allah ya sake karɓo waɗansu dokokin. amma a wannan karo, shi ne wanda ya rubuta su da hannunsa, sai muka iya ganewa, Ubangiji Allah ya ci gaba da yin ayyukansa, inda ya ci gaba, da ba bani Isra'ila abubuwa daban-daban, domin ya iya tabbatarwa da duniya su mutanensa ne zaɓaɓɓen iri wanda kuma ya zaɓa, amma yau. Abin kaito da abin tunani shi ne mutane sun kasa ganewa da yaya Allah ya zaɓi bani Isra'ila, yaya ya cika alkawarinsa, sun kuma, sai ka ce Ubangiji Allah mai sakewa ne. ’Yan'wana, bari ka yi nazari, ka kuma iya ganewa cewa Allah ya yi shirinsa da bani Isra'ila kuma baya sakewa, shirin cetonsa. domin kowa da kowa ne kuma Allah yana shirye ya cika wannan domin ɗaukaka sunan Ubangiji Al. Bari mu yi addu'a. Mun gode maka ya mai tsarki mai iko, domin wannan kyakkyawan zarafi da kuma nazari da muka fara cikin littafin tarihi. Ka sa mana albarka ya mai tsarki mai iko, ka kuma taimake mu iya ganewa da shirinka game da bani Isra'ila, shirinka na ceto ta wurin almasihu. kuma yadda ka yi tafiya tare da su duk da rayuwarsu ta tawaye. Kuma, ka taimake mu duk da muna cikin irin wannan hali, mu iya yin tafiya bisa ga nufinka, wanda ne roƙonmu tare da godiya a cikin sunan Yesu almasihu mai cetonmu. Amin. To, masauraranmu za mu ja linzamin shirin namu na yau, a madadin injiniyanmu, Lawal Sama'ila Matu birni. ni rabin ya hutsiga nake cewa Ubangiji Allah ya sake sa damu a wani shiri na gaba lafiya, amin. Idan kuna da tambaya ko neman ƙarin bayani, sai ku tuntuɓe mu ta waɗannan lambobin waya, sifili tara sifili, tara tara, takwas takwas, biyu takwas biyu bakwai, sifili takwas ɗaya, shida biyu, biyar shida. uku tara uku shida. A nan muka zo ga ƙarshen shirinmu ne wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki wato TTV ta gabatar maku. Idan kana da tambaya cikin abin da ka ji ko kuma kana neman ƙarin bayani tare da neman shawara ko buƙatar addu'a, rubuto zuwa ga Radio Elwa akwatin gidan waya hudu hudu da da sittin biyar shida biyar Jos, Najeriya. Ku ci gaba da sauraron shirinmu a kullum daga karfe biyar zuwa biyar da rabi na safe. Ubangiji ya albarkace ku duka. Amin.